apc a tarihinta ta asali app app ta koma anpp suka yi cpc suka sake haduwa suka shiga ita wannan sabuwar apc haka ad ta koma ac ta koma acn ta koma PC shekara goma sha hudu da aka yi pdp tana nan daram har yanzu har gobe babu jam'iyya ɗaya wadda ke iya da pdp shugaban jam'iyyar pdp na farko kenan a jihar sokoto kuma tsohon ministan sadarwa alhaji arzika tambuwal a wani babban taron tsohuwar jam'iyyar pdp na mai da martani akan matakin gwamnan jihar na shiga kawancin sabuwar pdp da jam'iyyar adawa ta apc taro ne dai na tsofaffin shugabannin pdp da a da suka ɓace da suka hada da 'yan takarar gwamna karkashin jam'iyyar ta pdp sanata Abdullawali wali da abubakar umar gada da garba ila gada da sauran manyan kusoshin jam'iyyar na farko inda suka nuna mu baya su ga uwar jam'iyyar ta pdp a karkashin baman ga tukur a jawabinsa alhaji arzika tambola wanda ya shugabanci taron yana ganin ballewar gwamnan jihar sokoton zuwa kawancen jam'iyyar adawa wata babbar dama ce ta dawowar jam'iyyar ta pdp a hannunsu wacce ya ce kwacenta ne aka yi musu to sai dai na tambaye shi anya ko basu makara ba ba ko da yaushe mutum yake kai kai ne inda babu ba a bukata shi ba yanzu ne da matsala ta samu dole muka fito tsarin zamu sake shi ne tunda waɗansu sun fita yawancin su zuwa suka yi da suka zo suka surkan mana yanzu sun fita kaga za mu sake tace mu kenan sai mu ci ba da yakin da muke yi canzawa da aka yi daga pdp aka shiga wata jam'iyyar ake mai apc to mu dinnan yan jam'iyyar pdp ba tare da mu aka yi shi ba kuma amince ba ba mu yadda ba kuma ba za a da mu ba. Tuni dai da gwamnan jihar ta Sokoton Aliyu Maga takardawa Mako ya bayyana amincewarsa da kawancen na gwamnonin sabuwar PDP da jam'iyyar APC abinda wani na hannun damansa kuma mataimakin sakataren sabuwar PDP na ƙasa Honorable Umar modi Hiliya ya ta'allaka da rashin adalcin shugabancin jam'iyyar. Mafarin dai shine akwai rashin adalci da yake faruwa a cikin jam'iyyar pdp an sani kowace jam'iyya ba ta rasa nata matsalolin nan da can to amma wannan abu ya yi yawa har mu muka ga cewa ya kamata a yi gyara ba wani ne wani abu ne jam'iyya ba shine jama'a so jama'a ba su gamsu da yadda abubuwa suke tafiya ba na gudanar da jam'iyyar nan shine muka tashi muka ga cewa ya kamata a kawo adalci cikin wannan jam'iyya to an ta tattaunawa an bi kuma hanyoyi daban-daban don a gyara abu ya nuna cewa abubuwa sun cije yanzu da ya kallo ya koma kan kawancin sabuwar pdp da jam'iyyar adawa ta apc da kuma sake farfaɗo da jam'iyyar pdp a jihar bayan ɓallewar gwamnan da mukarrabansa da suka jagorance ta kusan tsawon shekaru shida da rabi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria